وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى متين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata laraba 29 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da biyu ga watan maris shekara ta da uku miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wanda masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue Tora, daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta najeriya muna gudanar da tafsirar ramadan na wannan shekara inda muka ƙara wannan karatu a jiya yau shine majalisi na biyu a cikin tsarin wannan tafsiri na wanda shekara za mu tashi a cikin aya ta 196 a suratul baqara da Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله مدعوكي أتكون ونن آية bayan ya gama tsokaci wajen ciyarwa ga waɗanda suke ganin cewa za su kyale hidima da ɗaukakan addinin musulunci wanda suke yi da dukiyarsu za su koma su tare a gidajensu su kula da 'ya'yansu da iyalansu da dukiyarsu ba tare da sun ɗauki dukiyar sun ciyar don haɓaka addinin Allah ba Allah maɗaukaki ya ce yin hakan shi ne. yana jefa mutum zuwa ga halaka to bayan ya gama wannan tsokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ba da umarni wajen cika aikin hajji da umara don nemar yardan Allah dalilin saukan wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a shekara ta shida sun fito za su yi aikin umara wannan dalili ya sa aka samu sulhu hudaybiya da suka taso daga madina mushirkan makka suka zo suka datse hanyar shigowansu zuwa garin makka suka ce ba za su lamince wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiga garin makka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ba yaƙi na zo'i ba ibada ta kawo ni dukkanmu mun zo da ihraminmu za mu yi aiki ibada ta umara su kuma suka ce ba su yadda ba daidai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koma madina shekara mai zuwa ya zo yi wannan aiki abin ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ciwo ya masa zafi amma aka ce to za a gindaya wa'ansu sharuɗa tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da mushirkan maka. aka turo suhai sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi fa'alu da aka turo suhail ya ce ja'akum suhail kadi sahula amurkum ya ce suhail ne ya zo al'amarin da za a tattauna a nan za a samu sauki sai ya yi fata na gari da sunan suhail wato in aka ce suhail ai tasgiri ne na sahal wato mai ɗan sauki-sauki sai ce to za a samu sauki a wannan tattaunawa suka ce a ajiye yaƙi tsakanin mushirikai da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara goma a dina yaki manzo Allah ce ya amince manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shigo makka yayi wannan ibada da ya taso domin sa ba zai koma madina shekara mai zuwa sannan ya dawo manzo Allah ce ya amince idan wani musulmi ya gudu daga makka ya tafi madina su mushirikan makka za su zo su ce a miƙo su manzala ce ya amince sannan su dawo da shi makka amma idan musulmi ya gudo daga madina ya dawo makka su ba za su ɗauko shi su mai da shi madina ba manzala ce ya amince abin yi wa sahabbai ciwo ya yi musu zafi da ya musu zafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce to kowa ya je aski kafin nan sai da umar abin ya musu ciwo ya kalli sai da abubakar ya ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu shiga makka muna masu aske gashinmu ba cikin aminci ba sai sai na bakar ya kalli sai da umar ya ce mai shin ya gaya maka a wannan shekarar ne kaga dan ya tausasa shi to amma zuciyar na umar na tafarfasa na zafi ya za a yi wa'annan mushirikan ta hana mu shiga makka ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah wai shin ba mu bane akan gaskiya su suna kan ƙarya Allah ce mu ne akan gaskiya su ne ke kan ƙarya addinin mu ba shi bane addinin Allah manzo Allah ce eh shine addinin da Allah ya yarda da shi to me yasa ba ka mana alkawali za mu shiga makka muhallikina ru'usana wa muqassirina la nakhafu ba muna masu aske gashi mu yi kwalkwal sa'annan kuma mu rage gashi ba sai manzo Allah ya ce eh amma na gaya maka wannan shekarar kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwatankwatin ne abinda sayyidina Abubakar ya gaya wa Umar to shikenan sai ya ce to kowa ya aski sai suka fara gunaguni bakin cikin an hana su shiga aikin amara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya je aski kowa ya dinga gunaguni saboda zafin abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tanki sai ya tada matansa ummu salama radiyallahu anha a zaune sai yake ce mata ina ganin mutanen za su halaka na ce kowa ya yi aski suka ƙi yin aski sai ummu salama radiyallahu anha ta ya ma'aikin Allah ka san halin da ake ciki bakin cikin hana mu shiga makka yasa suka ki yanzu abin da za ka yi shine kakka cewa kowa uffan ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzamin ka ce ya maka aski ba tare da ka cewa kowa uffan ba ka tsaya ka ga me zai faru shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita hadisin na nan a cikin bukari da musulun. imam al-bukhari ya kafa hujja da hadisin akan halaccin mutum ya nemi shawara a wurin matarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake saka masa wa'ayi daga Allah amma ya nemi shawara a wajen matarsa ummu salama kuma shawarar da ta bada yayi aiki har malaman usul fiqi suka ƙara wa juna ilimi akan al'amru hal lil amlit tarahi shin doka idan ya zo na gaggawa ne aiwatar da shi ko ko na jinkiri wasu malamai suka ce fauliya dole ne in an ce Allah ya ce ko mazala ce to da gaggawa za a yi ne dalili sai suka kafa hujja da wannan suka ce ai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen ki za su halaka kenan halaka in aka kifin dokar da ya bada an saba wa dokar Allah wannan sai nuna al'amuru lil fawriya wannan da shi malaman usul fiqi suka kafa hujja da shi da wannan kuma hadisin to kaga anan sai sahabbai suka fara juyowa da gaggawa suna yi wa junansu aski har wasu suna ji wa juna ciwo wajen gaggawan aske gashin junansu saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi to tunda an kai an taso za a yi aiki kuma an hana to kuma gashi Allah ya bada doka yace wa atimmul hajj wal umrata lillah a cika aikin hajji da aikin umra domin Allah tunda aiki ne wanda ake yi domin nemar yardan Allah sai nuna umara in za ka je ka je ne don Allah ba ka je ba ne don fashin duk shekara da kai da abokanka kuna haɗuwa a umara saboda haka wannan shekarar za ka je ka mai da shi al'ada wanda ya nuna umara ibada ce ana neman yaddan Allah subhanahu wa ta'ala tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa akan mutaba'a na aikin hajji da umara ku yawaita bibiyan yin aikin hajji da umara saboda aikin hajji da umara bibiyan su a juna yana gusar da talauci yana kona talauci kamar yadda wato wuta yake kona bakin ƙarfe daga datti idan an sa shi to haka shi ma wato aikin hajji da umara yake gusar da talauci ga mutum to kaga Allah maɗaukaki ya ba da doka akan cika aikin hajji da umara domin Allah to da wannan hadis ayar Imam shafi'i ya kafa hujja akan cewa aikin hajji ta sauka ne wajibcin aikin hajji ya sauka ne a shekara ta shida sai kafa hujja da wannan ayar saboda Allah ce wa atimul hajja wal umara lillah ku cika aikin hajjinku da umara domin Allah akwai ƙira'ata wato Ibrahim da ya karanta ta wa aqimul hajja wal umrata ila al bayt ku tsaida aikin haji da umra zuwa ga ɗakin Allah sai suka ce to wannan ƙira'a ce shazza amma ana amfani da ita wajen fassara alqur'ani wa atimmu alhajj wal umrata lillah nan? Shi shine idan kuka fara aikin to ku cika shi ku karkare shi zuwa ɗakin ka'aba a maka kenan har ku gama ayyukan da za ku yi a tsakanin wato wannan gari na makka mai albarka saboda haka ne imamu abdulrazzaq ya rawaito a cikin musannaf ɗinsa da yake ba da labari daga ma'amar shi kuma daga imamu zuhuri yake cewa balagana anna umar qala fi qaulillahi labari ya iso gare mu cewa sayyidina umar ɗan khattab ya faɗi a cikin faɗin Allah maɗaukaki. wa a al-hajj wal umrata lillah yace min itmaniha an tufrada kullu wahidin minhuma min al-akhar shine a ɗaiɗaita kowanne ɗaya daga cikinsu akan ɗaya wato ayi tamattu'i ko ayi kirani ko kuma ayi ifradi wannan ga aikin hajji kenan shi kuma umara daman kofarsa abu ɗaya yake ko wani lokaci ana yin aikin umara sai dai wanda ya fi falala shine wanda aka yi shi a cikin watan ramadana saboda haka abinda aya take nufi kenan haka sayyidina umar dan khattab kamar yadda imamu abdurrazzaq ya nakalto wannan asari a cikin musannaf nasa sai ce wa an ta'tamira fi ghairi ashhuril hajj kuma za ta iya yin aikin umara a watannin da ba watan wato watannin aikin hajji ba su ne watanni guda uku shawwal zulqa'ada zulhijja wa'annan su ne watanni na ashhurul hurum saboda haka inna allaha ta'ala ya kulu sayyidina umar ya ce saboda allah maɗaukaci yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji watanni ne sanannu saboda haka watannin nan sanannu su ne watannin guda uku haka ma imamu ibn abi hatim ya nakalto wannan asari a cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na 437 kamar yadda sayyidina umar an khattab ya faɗi wannan bayani a ƙarƙashin wannan aya imamu suddi yake cewa wa atimul hajj wal umra ay aqimul hajj wal umara ku tsaida aikin hajji da umara domin Allah sai nuna ibada ne wanda ake neman yardan Allah da shi ba ibada bane wanda ake tutiya ko alfahari da shi kamar yadda wani zai ce maka ai shi duk shekara yana aikin hajji yana aikin umara zai ce ma shekaransa arba'in dukkan kowace shekara yana irin wannan ibada ta aikin hajji ko umara a'a ana yi ne domin Allah kuma kana neman yardan Allah ne a ciki wannan yake nuna maka kuskuren waɗanda suke ibada sa'annan kuma su dinga sanya shi a cikin wato social media na sauke farali wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka na wannan ibada imam siddi yake cewa wa atimul hajja wal umrata lillah ay aqimul hajja wal umra ku tsaida aikin haji da umra domin Allah subhanahu wa ta'ala imamu ibn jariri na tabari ya ambace su a ƙarƙashin tafsirinsa a wannan aya mujalladi na hudu shafi na goma sha biyu imamu qatada as-saddusi daga zarara daga abdullahi ɗan abbas yake cewa abdullahi ɗan abbas ya ce alhajju arafa wal umratu tawaf aikin haji shine yin arafa shi kuma umara tawafin nan da za ka yi da sa'ayi daman su ne umara wannan haka imamu ibn abi hatim ya nakalto a cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na ɗari hudu da talatin da tara a ƙarƙashin wannan aya da yake bayani daga abdullahi ɗan abbas haka ma imamul a'amash daga ibrahim daga alƙama yace wa atimul hajj wal umra lillah shine kira'an abdullahi bin mas'ud wa atimul hajj wal umrata ila al bayt wato a cika sa aikin hajji da aikin umra ana ne kallon ɗakin ka'aba bi ma'ana zuwa ga garin makka saboda anan ne ayyuka na aikin hajji da umra suke to a cika su a wannan la yujawizu bil umra al bayt aikin umara ai baya ƙetare ɗakin ka'aba saboda shi daga ɗawafi sai kuma sa'ari ka gama umararka shikenan sai ka yi ko dai ka yi ƙwaryen molo ko kuma ka yi saisai duk wanda ka yi ka yi itimami na aikin umararka haka ibrahim ya faɗi daga sa'idu bin jubairin shi ma daga malaminsa abdullahi ɗan abbas haka sufyan a'amash daga ibrahim da alqama su ma suka ce wa aqimul hajja wal umrata ila al bayt zuwa ga wato ɗakin Allah shine Ka'aba a cika sashi saboda siyakin ayar tana magana ne akan cikawa saboda haka wannan ayar kuma ta sauka ne a shekara ta shida aikin hajji kuwa ya sauka ne a shekara ta tara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a yayi aikin haji shi yasa waɗanda suka ce al'amuru littarafi suka ce ai gashi nan an saukar da an wajabta aikin hajji a shekara ta shida amma manzon Allah bai yi ta ba sai a shekara ta tara to shine malaman da suka ce lilfauriya suka ba da amsa suka ce a'a wannan ayar ta sauka ne a lokacin sulhu hudabiya kuma shekara ta shida ne amma ba ta nuni akan wajibin aikin hajji walillahi ala nasi hajjul baiti man ilaihi sabila wannan ayar ita ce ta tabbatar da wajibcin aikin hajji ga mutane wanda Allah ya ɗaura musu na shika-shikan musulunci guda biyar saboda haka wannan aya tana magana ne akan ciki aikin hajji ba wai tana magana akan wajibcin aikin hajji ba sai Allah maɗaukaci ya ce fa'in uhsirtum idan aka canje ku aka hana ku shiga makka kamar abin da ya faru a sulu da sun zo aka hana su aka ce su koma Shi ne sai Allah ya ce haskai tsara min alhaji to abin da ya sauwaka na hadaya sai ku yi shi bi ma'ana idan kuka aske gashinku shi kenan kaga anan ba sai kun shiga makka ba tunda an hana ku shiga saboda haka kun yi ku kun gabatar da shi saboda haka ne Allah maɗaukaki ya ba da wannan doka saboda an hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa shiga wato makka a wannan shekara ta shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shiga garin makka har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga waɗanda suka yi saitsaye bi ma'ana a wanda suka yi kayan molo suka aske gashinsu ga baki ɗaya sahabbai suna cewa wal muqassirin sai da manzan Allah ya musu addu'a sau uku sannan sai ya ƙara da wal muqassirin wanda suka saitsaye na kansu ko na gashinsu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wannan doka ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malamai suke cewa ai Allah maɗaukaki ya ce fa in uhsirtun wa ma ma'ana hasr suka ce me ake nufi da katangewa suka ce wal hasru a'ammu min an yakuna bi aduwin aw maradin aw dalalin shi katangewa yana yafi ganewa akan maki zai iya hana ka sai an hana ka ne ko rashin lafiya ya hana ka shi ma hasur ne sannan kuma ko ka bata ka yi batan hanya wannan a da kenan ina ba ta an gane da ne ake tafiya akan abin hawa jaki ko raƙumi ko doki ga mutumin da bai sa hanya ba yana iya batan hanya ya je ya ta neman hanya har ya ɓace kwana biyu kwana uku aikin hajjin ta zo ta kubuce masa to kaga wannan shi ma ya fada shi ne ya sa suka faɗi wannan doka imamu ahmad ya rawaito a cikin wato musnadinsa daga alhajjad bin amrin ansari ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kul ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kusira aw arija faqad halla wa alaihi hajjatun ukhra ya ce mutumin da aka karya masa ƙafa ko ya zama gurgu baya iya yin aikin hajji ba zai iya zuwa ya karasa ba kuma ya riga ya ɗauniyarsa ta aikin hajji ko umara to sai ya rama hajjin wata shekara mai zuwa saboda ba zai samu dama ya yi wannan ibada ba misali mutumin da ya karye kafarsa ta karye ya za a iya yi taka ya je nan ya za a iya taka ya je nan ya je mash'aril haram ya kwana ya je muzdalifa ya kwana ya je arfa ina fata an gane ya je mina ya dawo duk ya shigo makka kaga duk wannan aikin ba zai iya ba to sai ya haƙura idan ya samu lafiya shekara idan ta zagayo sai ya maimaita wannan aikin hajjin Shi ne sai ce qala fa zakartu zalika li ibn abbas wa abi huraira Faƙala ya ce, sai na gaya wa abu huraira da abdullahi ɗan abbas cewa ga abin da na ji cewa daga manzon sallallahu alaihi wasallam wane ya faɗi Faƙala da abu huraira da abdullahi ɗan abbas dukkan sai suka ce sadaka ai abin nan gaskiya ne manzo Allah ya faɗi wannan magana wannan hadisi wato imamu abu dawud da Imam tirmidhi da Imam nasa'i sun rawaito shi da imamu ibn maja kan cewa man harija au kusira au marida wanda ya karye ko ya zama gurgu ko kuma ya rashin lafiyar ba za ta iya kai shi can ba to wannan babu laifi sai ya rama shekara mai zuwa wannan asari imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da hudu haka imamu ibn maja a cikin sunan a sallabi na biyu shafi na dubu ɗaya da ashirin da takwas haka imamu ibn abi hatim ya rawaito sa kuma aka rawaito daga abdullahi dan mas'udin da ibn zubair da alkama da sa'id bin al-musayyab da urwa ibn zubair da mujahid da ibrahim an da ata da muqatil bin hayyan Dukkansu sun ce al-ihsaru min aduwin aw maradin eh, idan an ce ihsar katangewa ya ɗauki wa'annan ma'anar ko dai wato maki ya hana ka shiga ya shiga cikin ihsar ko kuma rashin lafiya ya kama ka da zai sa ba za ka iya aikin hajji ba ko umara shi ma ya shiga al ko kuma karaya ta samu mutum kaga ba zai iya aikin hajjin nan yadda ya dace ba shi ma ihsar ya kama shi to ya shiga cikin wannan ma'ana haka sufyan Sa'uri ya faɗi al-ihsar min kulli shay'in azahu yace duk abin da zai iya cutar da kai ya hana ka aikin hajji ko umra to ya shiga kalman ihsar wato yana nufin wannan kalma ta al-ihsar kalma ce jami'a kalma ce dunkulalla ta ɗauki wa'annan ma'ana shi sa malaman usulul fiki suna kiranta kalma mustaraka ta ɗauki dukan wa'annan ma'ana malaman kuwa a tafsiri suna cewa a ƙur'ani lafizanta kalma ce jami'a tana ɗaukan abubuwa da yawa shi sa shekul islam ibn taimiyya a cikin muƙaddima fi tafsir nasa ya ce idan ka zo fassara aya ta cikin ƙur'ani sai kaga ayar tana ɗaukan ma'anoni guda uku hudu biyar to wajibinka ne da za ka fassara ayar wa'annan ma'anonin guda biyar duk ka fito da su idan ka fito da su kuma ka shimfiɗa su saboda dukkansu Allah na nufinsu saboda lafizan ƙur'ani alfazul ƙur'an alfazun jami'iyun wato lafazza ne wanda suke sun dunkule abubuwa jewa wanda Allah ke nufi da shi matukar ba su ci karo da juna ba to idan ka zo sai ka fito wa da mutane ka ce duka wannan Allah na nufi da shi Allah ce idan aka katange ku bi ma'ana makiya suka katange ku suka hana ku shiga garin Makka ya shiga ko kuma karaya ce ta kama ka kaga shi ma insar an katange ka kenan an hana ka zuwa ko kuma rashin lafiya ya kama ta ka taso tun da tafiya ce mai tsawo to kafin ka iso sai rashin lafiya ya kama ka da ba za ka iya wannan aikin ba to kaga kai ma uhsirtum kenan to shekara idan ta zagayo sai ka zo ka karasa aikin hajjinka saboda wannan ba zai yiwu ka yi shi ba shi sa hadisi ingantacce daga nana aishatu kamar yadda imam bukhari da imam muslim suka rawaito a cikin sahihinsu nana aishatu take ba da labari dakhala ala buda'a binti zubair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin wata yarinya da ake kira buda'a yar az-zubair bin abd al-muttalib fa qalat sai wannan mata tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni uridu al-hajj wa ana shakiyatun ni ina so ne aikin hajji amma kuma ba ni da lafiya fa qala hujji واشترطي أن محلي حيث حبستني ki aikin hajjinki amma idan kin zo yin niyyarki na aikin hajji ki ginda niyyarki da sharaɗi ne sharaɗin shine washtariki ki sharaɗi anna mahalli haitu habastani cewa inda na tsaya da aikina, inda ka tirke ni ya Allah ka hana ni tafiya wato labbaika Allahumma al'umarata haisu habastani ya Allah na amsa kiranka da aikin umara amma inda ka tsaye da ni umara na ta tsaya a wurin kaga sharadi yi kenan ko idan aka hana ka shiga saboda rashin lafiya ai wani lokaci zaka ga mutum ya taso lafiya lau amma yana shiga sai jikin shi ya rikide kuma ya riga yayi ne ihrami a jikinsa ko ba zai iya rashin lafiyar ta kama shi da ba zai iya zuwa ya yi ɗawafi sannan ya yi sa'ayinsa ya yi aski ba har kaga wani zai yi sati ɗaya wani ma ya yi wata da baki ɗaya ba iya gane kansa to kaga irin wannan kamun ya riga ya sharaɗi to kaga a nan sai ya yi tahallulinsa sai ya warware wannan aikin shekara idan ta zagayo sai zai sake amma in ba haka ba inda yi wannan sharaɗin ba to duk wannan yana cikin aikin hajjinsa da ko umararsa kaga ba zai wanka da abulu mai kamshi ba ba zai shafa turare ba ba zai sa kaya ba har sai ya warke kaga kuma aiki ne kuma zai cika kuma bayi da wannan ladan saboda lokaci ne kayyadadde idan ya wuce kaga ta kubuce masa an gane wannan musamman aikin hajjin amma in Umar ce ta ga duk lokacin da ya samu sauki zai iya zuwa yi wannan aiki to saboda haka sai manzo Allah ya koya mu wannan bayar Allah haka haka kuma imam muslim ya rawaito wannan hadisin amma a ruwayarsa daga abdullahi dan abbasin sai Allah madaukaki ya ce famastaitara min alhadi abin da ya sawwaka na hadaya sai ku fitar sai ku yi hadaya imam malik dan anas ya rawaito a cikin muwadda malik asa daga ali bin abi talib cewa yana faɗi a ƙarƙashin wannan aya fa mastaisara min alhadi sai ce shatun abin da ya sawwaka na hadaya kai shine in kana da kuɗin akuya to sai kai akuya amma in kana da kudin rago kada ka ce ai Allah ce fa maskai tara min alhaji abin da ya sauki na hadaya ka yi to daman shi alhaji yana so ya yi kayan guziri da zai kawo gida a Najeriya a dinga ce mai alhaji alhaji saboda haka ba zai siya rago ba tunda rago ya fi akuya tsada saboda haka zai ce a'a shi akuya zai yi wani ma zai ce akuyan ma ba zai yanka ba ragon ma ba zai yanka ba balle a yi maganan sa ko rakuni saboda haka shi azumi zai yi kaga wannan mafi galibi mutanenmu ne ke yin wannan to kaga wanda yi wannan ya saba wa dokar Allah tunda Allah ce fa mastaysara min alhadi abin ya sawwaka na hadaya kai kuma kana da kuɗin da zaka yi hadaya to dole kai shi sa Ali bin Abi Talib yace abin ake nufi a wato akuya gwargwadon akuya idan ya sawwaka kana da shi shine masaisara min alhadi abinda ya sawwaka na hadaya wannan imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta malik mujalladi na farko shafi na ɗari uku da da tamanin biyar. abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa sai yake cewa shi alhadi wannan hada yadda ake magana min al samaniya ana fitar da dabbobin nan ne guda takwas raƙumi da raƙuma sa da saniya kaga nawa hudu kenan ko rago da tinkiya shida kenan bunsuru da akuya kaga nawa kenan takwas wa'annan su ne sinfi guda takwas wanda ake yi shine yace min al wal bakri wal ma'zi wal ba'd haka ibnu abi hatim ya nakalto wannan asari daga ali bin abi talib kamar yadda yazo a cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na 450 haka imamu abdurrazzaq a cikin musannaf nasa daga abdullahi dan abbasin yake cewa fa masaitara min alhadi abin da ya sawwaka na hadaya sai ce bi kadri yasaratihi wato gwargwadon saukin da Allah ya yi maka idan abin da Allah ya baka zaka iya yanka rago ne sai ka yanka rago idan akuya ce sai ka yanka akuya haka wato imamu abdurrazzaq ya ambata a cikin musannaf ɗinsa haka imamu ibn uh, abi hatim ya naƙalto shi daga imamu abdurrazzaq a tafsirinsa ga wannan aya haka imamu la'aufi ya naƙalto daga malaminsa abdullahi ɗan abbas in kana muwassaran cewa shi mutum idan ya zama na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa faminal ibil mai kuɗi kenan idan ka je to abin da ya dace kai mawadaci ne ka yanka raƙumi wa illa fa min al-baqar in bai da kudin raƙumi to sai yanka ka wa illa fa min al-ghanam in ba zai iya ba to sai ya dauka daga cikin awakai ko tumakai sai daga cikin wa'annan duk wanda yayi yayi daidai haka shaykhul mufassirin imam ibn jarir al-tabari ya ambace shi a cikin tafsirin sa na hudu shafi na 30 ƙarƙashin wannan aya akan wannan bayani cewa fa mastaisara min alhadi kaga kenan yana nuna mana abin da ya sawwaka na hadaya shine mutum zai fitar yayi to Allah subhanahu wataala sai ya bada doka sai ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla kada ku aske gashin ku har sai hadayar ku ta kai inda ya cancanta a yi hadayar to wannan aya imamu ibn jaririn sabari ya fassara ta kan cewa fa'in in uhsirtum fa mastaitara hadi yana cewa wato ayar afafi ne akan fa in uhsirtum fa mastaitara min hadi wato abin da ya sawwaka na hadaya to shine imamu ibn kathir yake masa raddi sai yake cewa walaysa ma'atufan ala qawlihi fa in uhsirtum kama saytara min al yace ba wai afafi bane akan wancan jumlar cewa idan an katange ku an hana ku shiga garin makka abin da ya sawwaka na hadaya sai ku yi shi to daman shi wanda aka hana shi imamu ibn kasir yace kama za'ama ibn jarir rahimahullah kamar yadda imamu ibn jarir ya faɗi Allah ya ji kansa da rahama sai ce li annan sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu amul hudaybiyya lamma hasarahum kuffaru quraish an ad-dukhul ila al-haram lokacin da aka yi sulhu da biya kafiran quraishawa na makka sun hana shi shiga makka hallaku wa zabahu hadiyahu su sun yi askinsu sun yi aski na gashinsu kuma suka yanka hadayarsu a inda aka ka wato aka tirke su kharijul haram wajen makka amma kaga ai Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillahu to kuma ina ne hadaya yake cancanta a yi shi shine a garin makka ake yin hadaya kenan sai nuna hadayar da Allah yake magana anan ba ana nufin wato waɗanda aka hana su shiga ba ne su waɗanda aka hana su shiga garin makka za su yi hadayensu a inda aka hana su ne saboda shi ne iya istiqa'ansu shi ne kudura da suke da shi a kai amma wanda ya shiga ya samu ya aikin hajjinsa to hadayarsa a garin makka zai haka imamu ibn kazir yake yin raddi ga wato fata da imamu ibn jaririn tsabari ya faɗi sai ce fa amma fi halin amni wal wusuli ila haram fala ya al halk. sai ce amma idan mutum na cikin aminci ba a tirke shi ba ba hana shi shiga makka ba to baya halatta ya taba gashinsa har sai idan hadayarsa hatta ya balugha al mahillahu sai hadayarsa ta kai inda ya cancanci ai hadayar shine ranan goma ga watan zulhijja ina fata an gane shine ranar da ake yin hadaya amma wanda aka yi ihsarinsa aka katange shi aka hana shi shiga garin makka inda aka katange shi a nan ne zai yankansa ya yi aski kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi a shekara ta shida tunda an hana shi ya yi aski ya yi umarni da sahabansa su ma su yi aski nan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin yankansa an wannan to saboda haka wannan shine dokar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada to ayat tana magana ne akan wannan tun tunda wannan lokaci wato umara ne manzan Allah sallallahu alaihi yayi to amma ga a umar ai ba a babu hadaya da ake yi saboda haka a aikin hajji waɗanda aka tirke su aka hana su shiga makka to su kuma sun riga sun ɗauki su a inda aka tirke su sai su yi hadayensu. amma wanda ya aikin hajji to ba zai taɓa gashinsa ba har sai ranar goma ga watan zulhijja bayan ya ya yi jamra guda ukun nan sa'an nan kuma ya yi askinsa sa'an nan sai ya yankansa shine hadayarsa sannan sai ya zo makka ya yi tsawaful wato ifaba idan ya yi tsawaful ifabansa ya yi sa'ayi sannan sai ya koma mina ya je ya kwana a wurin to kaga shi wannan hatta ya bulugal hadiyu ma illahu kenan shi wannan abinda ayat take nufi kamar da imamu ibn kathir Allah ya ji kansa da rama yake faɗi a ƙarƙashin wannan shi ne ce hatta ya bulugal hadiyu mahillahu sai ce wa yafrughul annasiku min af'alil hajji wal umra shine aikin hajji maniyaci shine sai ya karkare aikace aikacensa na aikin hajji da umra in kana qarinan idan shi kirani yake yi au min fi'li ahadihima ko kuma ɗaya daga cikin aikin aikin hajji da umra in kana mufradan idan ifradi yake yi au mutamatti'an ko kuma tamattu'i yake yi kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da muslim sai Allah ce fa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda ya zama mara lafiya yana aikin hajji ko umra aw bihi adan min ra'sihi ko kuma akwai datti da cuta a kansa fa fidiyatun min siyamin sai yayi fiddakai da yin azumi aw sadaqatin ko kuma yayi sadaka aw nusuk ko kuma yayi yanka to wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa'annan ayyukan guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin wannan aya sai yake cewa hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da ya shigo ya ga wani sahabi da kwarkwata sun buɗe kansa manzan Allah ce ma ƙura annal jihad balaga bita hada ban san cewa wato cuta da wahala ta kai gare ka har hakan ba Mata jibu shatan sai ce kana da daman da za ka iya yanka akuya ko rago ƙultula wannan sahabi ya ce in da kuɗin da zan iya yanka rago ko akuya kala su salasata ayyamin sai manzala ce to ku azumi na kwana uku shine ausiyamin kenan an gane sai ce au at'im sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'in min ta'amin kowane miskini ka basa rabin sa'i shine mudullabi guda biyu na abinci wahliq ra'sak sannan ka aske gashinka ka akwai cuta a gashinka tun haramun ne mutumin da yake aikin hajji ko umara ya taba gashinsa ba ya yi tahalluli ya warware aikin bane to tun da wannan dalili ya sa dole ya askin to ga wato aikin da zai yi ya rage masa laifin yin hakan shine yin azumi na kwanaki guda uku ko ciyar da miskinai guda shida ko kuma ya yanka rago amma fa ragon idan ya yanka baya halatta ya ci ragon fidiya ba a ci ragon fidiya ba a ci don kada ka ce Allah ce wa kulu mina wa at'imul ba'isal faqir a'a na fidiya da laifi ne kai to ba za ka ci shi ba a ci a ba talakawa a garin maka ina fata an gane to saboda haka shi wannan ba a yin wannan doka a kansa sai Allah ce fa'iza amintu idan kun samu aminci babu wani abin da ya hana ku shiga garin makka amman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al duk wanda yayi ya yayi aikin umara sannan ya haɗa shi da aikin hajji? famastaisara min hadi, to duk abin da ya sawwaka gare shi na hadaya yayi duk abin da ya sawwaka gare shi na hadaya yayi tunda Allah subhanahu wataala ya ce ka riga ka sami aminci baka da matsala a wajen shiga garin Makka baka tsoron komai saboda haka abin da ya sawwaka in kana da kuɗi sai ka yanka rakumi in kuɗinka bai kai na rakumi ba sai ka yanka sa in bai kai ba sai ka yanka rago in bai kai ba sai ka yanka bunsuru ko tinkiya kuma ko akuya duk wanda ya sawwaka a ciki sai ka yi shi shi sa Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj faman qaisara min al hadi abin da ya sawwaka na hadaya sai ya yi shi wannan Allah da ya bada wannan doka sai ya ce faman lam yajid wanda bai samu hakan ba فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم سيئي أذني نقوانكي أكو ينا قرم مكة yana lokacin da ya gama aikin hajjinsa kafin ya koma garinsa sai azumi guda uku wa sab'atin idza raja'tum sannan idan ya koma garinsa sai yayi azumi guda bakwai sai Allah ce tilka asharatun kamira. wannan sai ya mai da su idayan guda goma tun da ba yi da kudin da zai iya yin hadaya ba yi da kudin da zai iya yanka raƙumi ba yi da kudin da zai iya yanka sa ba yi da kudin da zai iya yanka rago sannan ba yi da kudin da zai iya yanka akuya to kaga wannan dalilin sharaɗi ne Allah ya bada to anan ne sai ya yi azumi guda uku yana garin makka lokacin da ya dawo ƙasansa sai ya azumi guda bakwai idan ka haɗa uku da bakwai shine ya zama ne goma tilka asharatun kamila kaga littaukid kenan wannan ya zama goma cikakku yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da wannan doka ga waɗanda suke da ba su da daman da za su iya yin hadaya to nan da Allah ce wa sab'atin idza raja'tum akwai magana guda biyu magana ta daya ta farko shine ai wa sab'atin idza raja'tum ila rihalikum goma idan kuka koma gidajenku a nan garin makka da kuka sauka wannan ma'ana kenan ma'ana ta biyu shine wa sab'atin idza raja'tum ila awtanikum bakwai idan kuka koma zuwa garinku wannan ya zo daga imamu abdurrazzaq ya ce ya ji sai na umar ɗan khattab yana karanto wannan ayar faman lam ji fasiya mu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum qala idza raja'a ila ahlihi cewa idan ya koma zuwa ga iyalansa haka imamu abdurrazzaq ya ambace shi a cikin musannaf nasa mujalladin farko shafi na saba'in da shida a ƙarƙashin wannan aya kenan wannan kuma haka aka rawaito daga sa'idu bin jubairin da abu la'aliya da mujahid bin jabar da imamu afa da imamu ikrama da hassan al-basri da qatada as-saddusi da imamu zuhuri da kuma ar-rabi'u bin anas dukkan su haka suka ce idan mutum ya koma iyalansa haka Imamul bukhari ya kulla babi a cikin sahihinsa musamman akan wannan na nuna cewa abin da ke kan mutum shine idan ya koma gidansa garinsa sai ya yi azumin nan guda bakwai sai ya kawo hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana minkum ahada fa innahu la yahillu min shay'in haruma minhu hatta ya hajjahu duk wanda ya san cewa ya kaɗo hadayarsa daga Madina zuwa garin Makka to baya halatta gare sa tunda ya riga yayi ihramin ya yayi aikin hajjin ya yayi niyyar aikinsa, har sai ya karkare aikin hajjinsa ba zai taba ba wa man lam yakun minkum ahada wanda kuma bai ɗauko hadayarsa da zai kawo garin Makka da ɗakin Ka'aba ba falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwa yayi tawafinsa yayi safa da marwa wal yuqassir sai yayi wato saisayi ya rage gashin sa wal yuhallil sa'annan kuma ya sauka daga aikin umararsa bi ma'ana ya karkare aikin umararsa thumma thumma yuhilla bil hajj sannan wani lokaci bayan dan wani lokaci in kwanakin hajji ya zo sai ya aikin hajji kaga ya yi tamattu'i kenan faman lam yajid hadiyan wanda ba yi da abin da zai yi hadaya falyasum ala sata ayyamin fil hajji sai manzo Allah ce yayi azumi na kwana uku a lokacin da yake garin Makka yana aikin hajjin wa sab'atan idza raja'a ila alihi kaga magana ya fito fili sai ce sai yayi bakwai a lokacin da ya koma zuwa ga iyalansa haka imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sai ce tilka asharatun kamila wa'annan kaga tilka innan saukidan wa'annan su ne goma cikakku saboda larabawa suna amfani da wannan ibara na taukidi sai ce ra'aitu bi aini na gani da idona kaga taukid kenan ko ka ce wa katabtu bi yadayya ko bi yadi na rubuta da hannaye na guda biyun nan ko kuma na rubuta da hannuna kaga karfafawa kenan abinda bature yake kira an emphatic expression saboda haka Allah madaukaki yana amfani da irin wannan usulubi a cikin Qur'ani wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum kaga Allah yayi amfani da irin wannan sai ce wala takhuttuhu bi yaminihi kaga shi ma taukidi ne Allah subhanahu wata'ala yayi yace wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla kaga duka wannan wato taukidi ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗi sai ce zalika liman lam yakun aluhu hadirul masjidil haram wannan doka ta tamattu'i wanda ba mutanen makka ba su ne za su yi tamattu'i saboda za su yi uku sannan in sun koma gida su yi guda uku amma wanda ya fassara wa wata ba'atin idza raja'tum akan cewa idza raja'tum ila rihalikum to yana shigar da mutanen makka amma ayar kuma sai ta nuna mafi galibi waɗanda ba mutanen makka ba su ne suke yin tamattu'i saboda idan ya koma gida sannan ya yi wannan bada wacce azumi guda bakwai idan ya koma gidansa wa'anda suka shigar da cewa mutumin makka shi ma zai iya yin tamattu'insa shine idan ya yi umara a watannin aikin hajji shine shawwal ko zalqa'da ko zulhijja ai zai koma gida sannan lokacin da aka zo yin aikin hajji kuma a inda yake zai ɗauki niyyarsa na aikin hajji ai to idan ya ɗauka kaga in ba yi da abin da zai yi to kaga ma'anar wannan ta biyu ta fito cewa idza raja'tum ila rihalikum shi idan ya koma gidansa sai ya hadayarsa tun da yayi tamattu'in sa amma Allah yana magana akan waɗanda ba mazauna Makka ba to su ne in sun koma garin su sai su yi amma mazauna Makka in sun koma gidajensu su kuma sai su yi nasu in sun yi nufin yin tamattu'i kaga ma'anar ta fito kenan ko to shine Allah madaukaki ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa'annan dokokin da Allah ya gindaya su to ku kula da su wa'lamu ku sani cewa annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga bayansa idan ya ba da sharaɗi suka saba kaga doka ce idan Allah ya bada kamar yadda ke cewa tilka hududullah fala ta'taduha wa'annan su ne dokokin Allah kada ku yi wa dokokin Allah ta'addanci ku cece hurumin abin da Allah ce to duk abin da ya biyo baya to ku kuka da kanku saboda shine ka'ida idan Allah ya hana ku yin abu idan kuka yi wannan abin to alkawari ne na Allah sai ya azabtar da ku akan wannan saboda kun kece hurumi na ubangiji to Allah subhanahu ta'ala zai saukan muku da ukuba da bala'i kamar yadda Allah maɗaukaki ya hana zina kuma ya ce kada ma a kusance ta to kusantanta ita ce ke haifar da musiba da talauci da kuncin rayuwa da salwantar rayuka a cikin al'umma saboda an kece hurumin Allah to haka shi ma cin riba da kuma zalunci abin da yake haifar wa ga al'umma yana sa al'umma su shiga cikin kunci da bala'i shi sa Allah maɗaukaki ya yi hani a nan ya ce ku ji tsoron Allah shi sa da imamu ibn kafir ya ambata sai ce wattaqullaha ai fi ma amarakum wa ma nahakum ku ji tsoron Allah a duk abin da Allah ya ce ku yi saboda ai Allah ya bada sharadi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sannan Allah zai azarta shi ta inda bai taba tsammani ba kaga taqwallah shi sa wasiya ce ta mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasilci ga waɗanda aka ba littafi gabaninku kiristoci da yahudawa da kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku ji tsoron Allah shine malamai suke cewa wasiyatul awwalin wal akhirin wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe shi sa a hadisin irbat bin sariya hadisin abu dawud tirmidhi da imamu ibn maja da imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin musnadinsa abu najih ah, radiyallahu ta'ala anhu ai manzo Allah ce. usikum bi taqwallahi azza wa jal ina muku wasilci da jin tsoron Allah mai girma da buwaya kaga ita ce wasiyatul awwalina wal akhirin wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya zai kawo masa mafita a rayuwa sai ce wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba in dai ni da kai muka kiyaye dokokin Allah Allah zai buɗa mana hanyoyi na arziki ta inda ba mu tsammani ba Allah shirye da mu wannan shine karshen ayar shi sa sai ce wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah ne tsananin ukuba ne ai liman khalafa amrahu ga duk wanda ya saba umarnin Allah wartakaba anhu wartakaba ma naha ma anhu sajarahu sannan ya afkawa abinda Allah ya tsawatar masa ya ce kada to wannan shine Allah subhanahu wataala yake jan kunnuwan mu gabaki daya idan muka kiyaye dokokin Allah za mu sami wato buɗi da zaman lafiya da alkhairi da arziki Allah kuma zai gusan mana da talauci da kuncin da muke fuskanta a rayuwa amma idan muka fada cikin saban Allah da wato fasikanci da kuma ayyuka na wato asha to Allah subhanahu wa ta'ala zai narka azaba akan mu da ukuba Allah ka shirye da mu a nan mu da aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tsaura daga wannan aya in insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu babu tambaya to insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'ala shugabannin da ka azabta mu da su a wannan gari da wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatan su ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa ne gare mu ga addinin mu da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon salwantar da dukiyarsa wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah mu ma muna ka kai mana arziki da za mu yi irin hidimar da yake wa addini ko fiye da shi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yadda ka hada fuskokin mu anan da mu da masu kallon mu da sauraro ka haɗa mu a cikin firdausul a'la ka raya mu zuwa watan ramalana ka sa mu gansa kada ka haramta mana alkhairin da ke ciki ka yafe mana kurakuranmu ka kidaya mu daga cikin yantattun bayan ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk